tsakanin abba kabir yusuf da kuma da tanasir yusuf gaunawa alƙalin kotun nan ta koli wanda kuma a gefe guda wasu kuma suna zagin shayi malamin saboda da bayanan da ya a cikin ta masu sauran mu za mu so da ku gyara zaman ku ɗab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman ku da idan wannan shine shigowar ku wannan tashata mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu sauran mu ga cikakken rahoton shahararren malamin addinin nan na jihar Bauchi wasu Sheikh Tahiru Usman Bauchi ya rubuta takarda zuwa ga alƙalin alƙalan Najeriya a game da shari'ar zaben gwamnan jihar Kano a takardar da shehin malamin ya rubuta ya nuna muhimmancin yin adalci a zaben kamar yadda muka ci karo da wannan wannan bayani wanda aka saki a gidan jaridar nan ta Legit Sheikh Dahir Usman Bauchi ya nuna damuwarsa a game da abin da ya faru bayan hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke kwanaki. Haka zalika kuma alƙalin kotun ɗaukar ƙara sun amince da hukuncin ko kotun ƙorafin zaɓe wajen soke nasarar da INEC ta bawa gwamna Abba Kabir Yusuf da kuma NNPP. Shehi malamin yake cewa Kano cibiyar harkar addinin musulunci ne da kasuwanci a arewacin Najeriya ya kamata a tabbatar da zaman lafiya. Babban malamin ɗarikar ya tuna wa alƙalin alƙalai na ƙasar irin tashin hankalin da aka shiga a lokacin yaƙin bahasa a shekara ta 1967 da kuma 1960 da ɗari tara da kuma saba'in saboda haka ya ce ina so in jaddada muku cewa dole a yi matuƙar adalci da gaskiya wajen sake duba hukuncin kotun ɗaukar ƙara ya ce ka ji tsoro ka ko a yi son kai akan zaɓin da mutane suka yi domin gudun su je su yi abin da bai kamata ba a kazalika mai shari'a wannan ra'ayi ne duka malamai da masana da daukacin dattawan arewa a kuma talakawan yankin najeriya su ma sun faɗa to sai da kuma malamin ya yi kira ga alƙalin ya yi amfani da shawararsa domin ganin a zauna lafiya sai dai wasu kuma sun fito suna suka babban malamin da shiga harkar siyasa wanda bai dace ba wanda wasu kuma sun ce kiran a yi gaskiya ba laifi ba ne ba muhammadu adama ya tuna masu suka shahin yadda shehin malamin yadda da masu mulki suka rika aika takardu a kan shari'ar nan ta cikumadu wanda dai hakan kuma an tabbatar da cewa dan malamai sun yi magana a kai shi fa shehin malamin nan bai ɗauki ɓangaranci ba kawai ya yi kira ne akan ai adalci To masu tsaron mu wani lokutan dai ana ganin cewa bai kamata malamai su dinga shiga irin wannan abubuwa ba amma kuma kira akan ai adalci ni ma a karan kaina kuma a karin kan muna ganin ba laifi bane ba tunda dai a wannan bane dai wanda muka saka muku masu sauran mu za ku ga cewa da shehi malamin bai fa nuna bangaranci ba kuma kazalika bai dai kira akan cewa a ba wani daga cikin wayannan yan takarkari tsakanin abba ko kuma gawuna ba masu mu za mu so ku ci gaba da kasancewa da mu a kullum a kuma ko yaushe domin ci gaba da samun rahotannin mu da dumudumin su da zarar mun same su kuma ka zarka da zarar mun saka muku amma hakan fa ba zai yiwu ba sai ta hanyar abu daya shine ku taimaka ku danna mara subscribing gami ga danna alamar kararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a ko yaushe da zarar mun daura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna na sakuna tare da kuma ne muku rahotanni da dumudumin su masu sauran mu za mu so dai mu ji ra'ayinku dangane da wannan rahoto wanda muka kawo muku mun gode muna jiran sakon da ku a shamu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala da za a mana abu mafi alkhairi a ƙasa baki ɗaya da ma rayuwar mu baki da kuma jihar Kanan da ba masu mu sai mun ga sakon ku a shafin namu na karta kwana